وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faka di faza faukan azima amma ba adu fa inna abdakal hadithi kitabullah wa khayra al hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra al umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin fi an-nar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na halartar wannan majalisi mai albarka a cikin wannan makaranta mai albarka na ATV domin fara gabatar da darasi a cikin littafin addu'a dawa wadda babban malamin musulunci shekul islam ibn qayyim al-jawziya ya wallafa na ɗaya daga cikin manya-manyan ginshiƙen ahlus sunna a duniya wadda hannunka ya taɓa bugun kwanan da aka ma karatu a duniya duka. Ibn Qayyim ba magana ne na karatu a musulunci kawai ake maganar ibn al-qayyim ba duk abu in ya shafi ilimi to ibn al-qayyim yana da rawar da ya taka a wannan fagen matukar ilimi domin yana ɗaya daga cikin manya-manyan likitocin da duniya ta taɓa yi a sararin duniya shi ya rubuta littafin ibn lahu wadda har yau harkar ilimi harkar kimiyya harkar likitanci na duniya suna samun taimako da rubuce-rubuce da binciken da ibn al-qayyim yayi akan harkar likitanci a duniya idan kun ga malami ne wanda da yawa daga cikin malamai sukan ce irin waɗannan malaman akan ce musu bujuman malamai wadda suka rika suka kosa suka sha karatu kuma suka sha sunna ya rubuta littafin nan sanadiyar wata tambaya guda ɗaya da wani bawan Allah ya mishi tambaya ce ƙwaya ɗaya aka mishi akan tambayar ya rubuta wannan littafi alkhairin Allah ya kai wa ibn qayyim babban abin da littafin ke kunshe da shi na karatu shine kulla alaƙa tsakanin bawa da Allah kulla alaƙa tsakanin bawa da Allah. Yadda mutum zai fahimci wane ne Ubangiji, wane ne mahaliccinsa, wa ya kamata ya mai da al'amarinsa zuwa gare shi, wane ne macicinsa, wane ne makomarsa suke hannunsa. Duk da kaji ake cewa shekara goma sha uku aka yi ana karantar da tauhidi kafin bayan waɗannan shekaru aka zo aka karantar da waɗansu abubuwa da suka shafi shari'a babban abin da aka karantar a waɗannan shekaru shi ne yadda bayi za su kyautata alaƙarsu da mahaliccinsu na ji daɗi sosai da kalmomin da man sanusi ya yi wajen gabatarwa abu na farko ‘yan uwa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na ce mu zaɓi wannan littafin mu karanta saboda yadda rayuwa take tafiya wani bayi farfadowa daga cikin magajin mayar rayuwa da yake ciki sai ran da zai bar duniya mu farka mu farka kowa ya yi aikin da zai samar mishi da makoma mai kyau addini wani abu ne da Allah ya saukar da shi kamar yadda muka karanta a satin da ya wuce domin tsame bayi daga cikin halin da Allah karfi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam runguman addini suka yi suka yi shi da gaske tun suna tafiya a bayan ƙasa ake nuna su a ce ‘yan aljanna ne. Duk wanda aka ce ɗan aljanna ne, ai ya kasa kayansa kuma ya tsira Allah yace minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada na'abahu wa minhum man yantarir wa ma badalu tabdila Allah yace daga cikin waɗannan gwarazan sahabbai Allah yace akwai waɗanda sun cika alƙawarin da suka yi wa Allah akwai waɗanda tun suna raye a duniya an sa hannu akan takardunsu sun ci aljanna min almu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi Allah ya na habahu Allah din iya abin da ake bukata a gunsa ya bayar wa minhum man yantazir Allah daga cikin su wanda suke jira su tsari kaza wa ma Allah amma dai ba su canza su ne kuma Allah ke cewa rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah waɗansu irin gwaraza ne Allah yake da kasuwanci da fatarci da neman abinci bai ɗauke hankalinsu daga addini in kwa mu yi ƙoƙari mu amfani lokacin mu ribaci lokacin wannan lokaci da Allah ya ba mu rararsa wallahi an ba da dama ne ji manzon Allah saboda mai kyautatawa ya ƙara kyautatawa akan kan kyautatawarsa mai munanawa ya yi ƙoƙari ya koma da baya ya tuba domin Allah ya karɓi tubar. Al'imamu Abu ya fi da hadisi Abu Sa'id ne ya ce akwai waɗansu mutane guda biyu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa da annabi ya ƙulla alaƙa na ƴan uwantaka a tsakaninsu. Saboda haka tare suke gudanar da komai na sha'aninsu. Wata ran an tafi yaƙi sai aka kashe ɗaya abokin a wannan yaki bayan sati guda sai ɗaya abokin shi ma ya yi zazzaɓi Allah sai mai cikawa a gida kwana bakwai tsakaninsu wannan an kashe shi ranar juma'a ran juma'a da ta kewayo Allah ya karɓi ran wannan ta hanyar shi ne Abu Sa'id ne ce bayan mun mai sallah mun je mun bisne shi a kabarinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wannan bawan Allah da muka mishi sallah muka je muka bisne shi wata irin addu'a ku kuka mishi sai suka ce manzon Allah mun yi mishi addu'a irin addu'ar da muke ma bayan Allah mun roki Allah ya gafarta mishi mun roki Allah ya haskaka kabarinsa mun roki Allah ya maye mishi mafi alkhairi a cikin iyalansa mun roki Allah a kansa mun roka mun roka mun roka mishi alkhairi manzon Allah mun roƙa mishi kuma Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu abin yaƙi sati guda da ya wuce. Annabi sai ya ce musu to wannan kuma wace irin addu'a ce. Kun roƙa mishi Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu a satin da ya wuce? Annabi ya ce to in dai har yanzu ana fata ya kai matsayin abokinsa da ya mutu sati guda da ya wuce. Annabi ya ce musu to me amfanin sati guda da shi Allah ya tsara da shi. azumin nafila da ya yi a waɗannan kwana bakwai ɗin, annabi ya ce to me amfanin su sadakokin da ya yi a wannan kwana bakwai ɗin, annabi ya ce me amfanin su Iyamun Lainin da ya yi a wannan kwana bakwai ɗin, annabi ya ce me amfanin su karatun alqur'anin da ya yi a kwana bakwai ɗin, annabi ya ce me amfanin su ai rara Allah ya ƙara musu don ya rika aikin alkhairi annabi ya ce na rantse da wanda ya aiko ni da alqur'ani a sati gudan nan ya ba da rata ma wancan abokinsa da ya mutu abun yaƙi ratar da ta kai ratar sama da ƙasa. Su sun ɗauki kwanaki, sun ɗauki kwanaki ribar rayuwar. To abin da ya kamata mu juyar da hankali ne. Abin da ya kamata mu juyar da hankali ne. Mu ma kan mu faɗa, mu fiskanci abin da ke gaba gare mu. Duk abin da mutum ya yi a rayuwa, duk abin da mutum ya yi a rayuwa, duk daren daɗewa zai mutu. duk daren daɗewa zai mutu duk abin da ka samu a rayuwa na jin daɗi da walwala da kwanciyar hankali idan ka mutu a hagunce aka ta da kai ba a tafarki gartacce ba rayuwar ta yi daɗi kuma duk wahala da tsuncin da ka sha a rayuwa ran da Allah ya ta da kai aka ce ka je ka sha ruwan alkausara ai ta yi rayuwa mai amfani tsakani da Allah kan uwa dalilin saka wannan littafi na addu'a dawa shine domin mu farfadar da zukatanmu daga baccin da suke yi mu tunafar da kanmu mu rabauta da abin da zai amfane mu a duniyarmu da lahiranmu Allah ya sa mana albarka bacci wannan karatu da muka fara shi a yau Allah ya mana jagoranci a cikin duk wani abin da zai zama cikar ko tsayuwa ko dakatarwa ga wannan darasi Allah ya kawar mana da wannan Allah kuma ya amintar da mu Allah ya samu gama lafiya. Malam yace bismillah rahman rahim Su'ila Sheikh al-Imam al-Alim al-Allama al-Mutqin al Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Sheikh الصالح أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية رضي الله عنه malam yace tambaya aka yi ma wannan babban malami shehu musulunci shamsuddin abu abdullah muhammad bin sheikh as-salih abi bakr al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziya ya shahara da ibn al-qayyim al wannan ibn al-qayyim al da ake gaya wa ibn al-qayyim asalin sunansa muhammad bin abi bakr sunan babansa abubakar ibn ayyub aljauziya ɗin wata makaranta ce a nan cikin ƙasar sha babansa babban firinsifal ne na addinin musulunci shi yake rike da wannan makarantar tun wancan lokaci shi ne ake sami shi mul jauziya tsayayye mai kula da makarantar jauziya shi fa shi kuma ake sami shi ibnul ƙayyimin jauziya kan tsayayye akan makarantar jauziya a anan ɗansa ya fara karatu shi ma sai da ya zan bai sansara na wannan makaranta to an yi wa malam tambayar tambayar ita ce ma ta ƙulu sadatul ulama menene manyan malamai nagartattun malamai amintattun malamin musulunci da su ke? kun ji tambayar mai tambayar da ya zo gabatar da tambayarsa abin da ya fara cewa ma ta ƙulu ma taqulu sadatul ulama menene abinda manyan malamin musulunci za su ce mana malamai masu albarka wata fatawa za su bamu a immatu dini shugabannin addini radiyallahu anhum ajma'in Allah yarda da su baki ɗayan su fi rajulin tambayar akan wani mutum ne ubutiliya bi wadda aka jarrabe shi da wata musifa a rayuwa fi rajulin ubtuliya bi wani mutum ne Allah ya jarabce shi da wata masifa a cikin rayuwar wa alima wannan da yake cikin wannan musiban sai ya tsinkayo sai ya fahimci annaha inistamarrat bihi har idan wannan matsalar ta ci gaba da bibiyarsa ba a samu ta ba ba a samu warakanta ba afsadat alaihi dunyahu wa akhiratuhu za ta lalata mishi duniyar sa da lahira shi wanda ya fada cikin wannan musiba ce ala gafarta malam wani mutum ne ya fada cikin wata musiba ta da baibaye shi ta addabe shi ƙarshe sai ya fahimci cewa wannan musifa da ya faɗa cikinta inista marrat fihi in dai ta ci gaba da ruruwa a tattare da shi ta ci gaba da gudana ba a dakatar da ita ba ba a warkar da ita ba afsadat alaihi duniyahu wa akhiratuhu wannan masifar za ta gurbata mishi duniyarsa za ta gurbata mishi lahira ba zai amfani duniya ba ba zai amfani lahira domin dama da duniya da lahira ai muka lazima ko suna tare ne man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma idan mutum ya kyautatu a duniya al'amurra suka tafi to a lahira zai dace da rahama Allah idan abubuwa suka gurɓace mishi to a can ma za su gurɓace mishi annabi ya ce mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu a kai sannan ana tada shi ne akan abin da ya mutu wannan musifa da ta addabi wannan baban Allah ya ce sai ya tsinkayi idan har wannan masifan ba a taka mata birki ba idan har ba a magance ta ta rabu da shi ba to za ta lalata mishi duniyarta a rayuwar duniya rayuwar banza zai yi bai amfani rayuwar ba sannan kuma za ta ɓata mishi kiyamarsa in ya je lahira ba zai amfani lahirarsa ba wa qad hadafi fi dafqiha an nafsihi sannan yi iya ƙoƙarinsa ya tunkuɗe wannan masifa daga kansa wacce za ta ɓata mishi rayuwar duniyarsa ta ɓata mishi lahirarsa bi kulli tsarikatin ta kowace hanya da zai bi ya ga ya rabu da wannan masifan yace ya bi kuna jin tambaya duk hanyar da zai ya warware matsalar ya yi amfani da kuɗinsa ya yi amfani da shawara ya yi amfani da duk dabarbaru da zai yi amfani da su a rayuwar duniya ya ce ya yi amfani da su amma fa ba yarda zaɗi illa ta wakku wa shidda wannan masifar ba abin da suke faruwa da ita ba abin da ke faruwa da ita sai karuwa da kuma tsananta kullum ana neman maganinta kullum tana da ɗaruruwa sannan wannan masifar shi wanda ke cikin musibar ya tabbatar har in bai samu magance wannan matsalar ba da duniya da lahira ya yi tsakaninsu. In kuma muna fahimta? ta hada fi dafiya ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ya ga ya tunkuɗe wannan musifa an nafsihi ga barin kansa bi kulli tsariƙatin ta kowace hanya da zai bi ya ce ya ji. Fama ya illa ta da Ya ce, amma ba abin da ke faruwa sai ƙara karuwar wannan musifar daɗa ruruwa take yi wa shidda daɗa tsananta take yi sai ya ce wa malam famal hila fi ha. ala gafarta malam menene shawara menene dabara wajen gusar da wannan masifa da take tattare da ni famal hila fi dafiha menene dabara menene shawara wata hanya za a bi domin gusar da wannan matsalar Wamar tsari ila kashfiya. ina ne hanya menene hanya wajen yaye wannan musifa da muke ciki muna fahimta barahim Allah man aana mubtada mai tambayar sai yace Allah ya ji Allah ya rahama ma wadda ya taimaki wadda ke cikin musifa wadda ke cikin jarraba kun ga malam wata hanya za mu bi domin yaye wannan matsalar sai ya ce farahima Allah man a'ana mubtada Allah ya jika Allah ya jika ya yi rahama ma wadda ya taimaki wadda ya fada cikin jarraba wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah na shirye ya taimaki bawa matukar bawan zai taimaki dan uwansa yanzu kun ga mai tambayin har ma ya dawo hadisi ko Wataƙila yana halartar wuraren karatu suka wata shi ma ya yi ido a karatu bayan ya yi addu'a wa malam kuma sai ya karanta wa malam wani hadisin annabi da annabi ya ce wallahu fi aunil abdi Allah na shirye wajen taimaka ma bawa ma kamin abdu fi auni akihi matukar bawan zai taimaki dan uwansa abtuna ma'ajurin ku ba mu fakawa malam akan wannan matsala ku samu lada sanadiyar fasawi rahimakumullahu ta'ala Allah ya muku rahama da kiyaye. fa adaba shi in kuwa mun ji tambayar da yi akan wannan tambayar aka rubuta littafin addu'a wa dawa menene damuwan wannan mutumin ko menene damuwan babu wata damuwa faya daya da za ka warware matsalar rayuwar duniya ko ta lahira ba ce sai da ibnu qayyim ya bada shawarar da za a warware wace hanya za ka dika ci jarabawanka ya ba da shawara in dai abin matsala ne sai da ya ba da hanyar da za a fita a matsalar sha'anin duniya ne ko sha'anin lahira ne domin mai tambayan cewa yi matsalar da ya fada ciki jarrabar da ya fada ciki idan ta ci gaba da bibiyarsa zai rasa duniyarsa zai rasa lahirarsa to akan haka aka amsa shi tambayar yadda zai magance matsalolin duniyarsa ya magance matsalolin lahirarsa in wa har Allah ya kaddari mu kai zuwa ƙarshen littafi duk lokacin da muka zauna darasi kafin mu fara karatu ka hararo tambayar da ta samu ka fara karatu za ka fi gane karatu duk lokacin da aka zauna za a yi karatu, ka sake hararo wai ne dalilin karatun adda wa dawa sai ka tuno wani mutum ne ya fada cikin wani hali na kakanikayi yace wannan hali da ya fada na kakanikayi duk hanyar da zai biya fita a cikinta ya biya gagararsa ya kuma fahimci wannan halin kakari da ya fada ciki za ta iya haramta mishi duniyarsa da haramta mishi lafiyarsa sannan kullum da ɗaruruwa da tsananta wannan halin da ya fada cikin yake ka dinga hararo wannan ana ɗora karatun a kai za ka fi gane alaƙar karatun da kuma tambayar da kuma alaƙar karatun da tambayar da kuma rayuwarka fa a shaykh sai malam ya amsa mishi al-imam Ali alim shaykh al-islam mufti al-muslimin shamsuddin abu abdullah ibn abi bakr ibn abi bakr ayyub imam al fasalin da malam ya bude sai ya ce kulli daɗin dawa cuta kowace matsala kana da maganin shi adda'u in kana so ka fassara ta ka more ka ce matsala ta jinya ce matsala ta damuwa ce matsala ta fitina ce adda'u wa dawa'u cuta da magani matsaloli da magungunansu lokacin da malam ya ji tambayar mai tambaya abin da ya buɗe fasalin farko da shi sai ta mishi likulli da'in da wa'u kowace cuta da maganinta kowace matsala da mawarwararta alhamdulillah malam ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah amma ba'du malam ya ce bayan haka faqad sabata fi sahih al ya tabbata a cikin sahih al min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu a hadisin abu hurairah Allah yarda da shi an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma anzala anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa Allah bai saukar da wata cuta a bayan kasa ba Allah bai saukar da wata matsala a bayan kasa ba illa anzala lahu shifa'an face sai da ya saukar ma wannan cutar warakarta sai da ya saukar ma wannan matsalar warwararta hanyar da za a bi a warware kun ja abin da ba ya fara mishi da ya zo amsa tambayar abin da ya fara isar da sako wa mai tambayar sai ya ce mishi annabi ya ce babu wata cuta a duniya face Allah sai da ya saukar da maganin cuta kun fahimci magana haka tsarin musulunci idan mutum ya zo da matsala ta jinya don kana likita kar ka ce mishi ba magani ka ce kai ne baka san maganin ba amma akwai magani akwai alimahu man ku wa jahilahu man jahilahu wa fawqa kulli bi ilmin in baka sani ba Allah ma bai sani ba ladabi ne na musulunci ladabi ne na musulunci sassauci kar ka duba mutum da ce to tafiya ku sai dai kawai a sha magani ba za a warke ba wannan yana daga cikin karya ka'idar duniya in ka gaya wa mutum haka sabuwar cutar da za ka sa mishi za ta ga mishi illa sama da cutar da take jikin kun fahimta annabi ya ce yassiru wala tu asiru bashiru wala tu nafiru duk lokacin da za ku mu'amala da mutane waɗanda suke da matsaloli da damuwa annabi ya ce a dinga samun sauki kar a dinga samun tsanani a dinga samun bushara da dokantarwa kar a dinga samun korewa da tsanantarwa innama bu ismu yasirin walam tub'afu mu'assirin annabi ya ce Allah ya samar da ku ne don sassautawa ba don tsanantawa kafin yanzu malam ya fara mishi bayani da shawarwarin da zai bashi akan matsalolin da suka gabe shi sai ya ce to ka sani malam babu wata matsala a duniya da Allah ya saukar da ita a bayan kasa ba ce sai da ya saukar da hanyar da za a bi a warware ta zai bi sauki ko ba zai ji ba domin jawabin da ya kai wa malam shine wa qad ijtahada fi a an nafsihi bi kulli tariqatin duk hanyar da za a bi a warware an bi ba abin da aka samu na sauki malam yake mishi za a samu sauki ba wata matsala da ba ta da magani wa fi sahihi muslim sannan ya zo a cikin sahihu muslim min hadisi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala hadisin jabir dan abdullahi Allah ya yarda shi kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce li kulli da'in dawa'un annabi yace ga kowace cuta akwai maganin fa idza usiba da'u da'i idan aka dace da maganin ciwon bari a ibnillahi azza wa jalla to mai jinya sai ya warke da izinin Allah kun fahimta hadisin annabi ya ce kulli da'in dawa'un kowace cuta da maganin sai annabi ya ce fa idza usiba dawa'u da'i idan an dace da maganin cutar bari'a bi idnillahi mara lafiyar sai ya warke da izinin Allah akan iya samun cutar a yi ta magani amma ba maganin ta ake yi ba to kun ga yanzu ba da ita ba ake yi ba kenan ba zai hana ta ruwa ba yanzu ya fara haska ma wannan mutum ya fahimci cewa abu na farko akwai magani amma abu na biyu sai in maganin ciwon kan aka samu kafin ciwon ya warke duk maganin da za a yi in ba maganin ciwon aka samu ba zai hana ciwon ci gaba ne to annabi ya ce fa'iza usiba wa'u da'i in an dace da maganin cutar bari'a bi iznillahi azza wa jal sai mai jinya ya warke da izinin Allah maɗaukacin sarki Wafi fi musnad imam ahmad a cikin musnad na al-imam ahmad min hadith usama bin sharik hadithin usama bin sharik an nabi sallallahu alaihi wa daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan yace inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'a Allah bai saukar da wata cuta ko wata matsala a bayan ƙasa ba ba sai Allah sai da ya saukar da warakar wannan cutar ko matsala in kuma muna fahimta yanzu malam yana ta kawo dalilai ne a musulunci da ke karfafan cewa duk halin da wannan mutumin yake ganin ya shiga ba wata matsalan da Allah bai saukar da hanyar da za a warware ta jama'a mun fahimta alimahu man alimahu annabi ya ce wadda ya san mawarwaran ya san maganin ya sani wa jahilahu man jahilahu wadda ya jahilta ya jahilta amma akwai akwai akwai akwai in ka sani ka sani in baka sani ba ka ce baka sani ba amma akwai akwai in ji manzon Allah alimahu man alimahu wadda ya sani ya sani wa jahilahu man jahilahu wadda ya jahilta ya jahilta wa fi lafzin a wani lafazin hadisi na daban inna Allah lam da'an illa wa za'alahu shifa'an Allah bai saukar da wata cuta a bayan ƙasa ba face sai da ya saukar da warakar wannan cutar audawa'an, ko ya saukar da maganin wannan cutar illa da'an wahidan annabi ya ce wata cuta ce guda ɗaya wata matsala ce guda ɗaya Allah ya saukar to ita sai bai saukar da hanyar da za a warware ta ba kalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya na Allah Maguwa huwa wata matsala ce ko cuta ce wannan matsalar kada sai ce alharamu tsufa shi tsufa ba a shawar. kun fahimta duk matsalar duniya ko wace iri ce idan ba tsufa ba ne za a warware ta illa iyakaci wadda ya san hanyar da za a warware ya sani wadda bai sani ba bai sani ba amma akwai hanyar warware ta akwai annabi ya ce matsala ce ya ce Allah ya sauko da ita duniya ita bai ba da hanyar da za a warware ta ba ita ce su ba to abin in ba su ba bane za a iya warware shi kun fahimci maganar ɗan uwa قال الترمذي الإمام الترمذي يقول هذا حديث sahihun wannan hadisi ingantacce ne fasali na biyu malam sai ce jawabul iji as-su'al maganin jahilci al-iyu huwa al-jahl wal jahl ta'u jahilci ciwo ne jahilci ciwo ne saboda ka fasali na biyu malam sai ce da wa'u ayyi a sual maganin jahilci in kana da rashin lafiya na jahilci annabi ya ce a sual tambaya as-su'al wa a yi tambaya a nemi ilimi a kansa za a warke ko ba za a warke ba za a warke malam ya ce wa hadha ya ummu adwa al wannan magunguna da Allah ya saukar na cututtuka to ya game baki daya cututtukan zuciya war ruhi cututtuka irin na ruhi wal badani cututtuka irin na gangan jiki wa adwiyataha da kuma magungunan ba ya ce inna Allah lam yaba da'an illa wa za a lagu shifa'an ba Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya saukar da maganin ta to shine ma da sai ce wa haza ya ummu adwa alqalbi wannan cututtuka da aka saukar da magungunan su ya shafi magunguna cututtuka irin na zuciya zuciya ai tana ciwo ko fi qulubihim marad akwai cututtuka wanda zuciya suke kamawa zina ciwo ne mazinaci marasa lafiya haka Allah ya faɗa a cikin suratul azab ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala taqba'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun Allah ya ce kar ku dinga rere maganar ku mata bare wani maras lafiya ya sa tsammani waye maras lafiya mazinaci bai da lafiya sata ciwo ce hasada ciwo ce ciwo ne ko ba ciwo ne hasada ita ce ma ciwon da tafi kowane ciwon muni a duk ciwon da ɗan adam yake yi ciwon zuciya da ciwon gangan jiki ba ciwon da muni irin ciwon hasada muna fahimta ko to wannan magana da annabi yake cewa Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta malam sai yace wa hadha ya ummu adwa alqalbi wannan ya shafi cututtukan zuciya war ruhi da cututtukan ruhi wal badani da cututtukan gangan jiki wa adwiyataha da kuma magungunan su duka yadda cututtukan su kenan haka kuma Allah ya saukar da magungunan su wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya jahilci cewa ita ma cutar ce wa ja'ala dawa'ahu su'alul ulama annabi sai ya sanya maganinta shine tambayar malamai jama'a kuna fahimta wani irin darasi mana yake abu na farko yana gaya ma wanda ya tambaye shi akwai magani magani akwai hanyar da za a bi ka fita daga cikin wannan halin kakanikayin akwai hanya matsalar da za a samu sai dai in ba a dace da maganin ciwon kan ba amma akwai maganin akwai maganin to yanzu karo na uku sai malam ke ce mishi to fa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan cututtuka akwai jahilci da ƙin tambaya domin hausawa suka ce duk wanda ya ɓoye ciwo ciwo zai ɓoye shi kun gane magana wai matsalar akwai maganin ta in baka sani ba ka je ka yi tambaya wani zai gaya mai za a warware ki fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun saboda haka yanzu tambayar da mai tambaya yayi cewa wa malam yake wa qad hadafi fi dafkiha an nafsihi bi kulli tariqatin to wata ya yayi ta kokarin magance matsalar ne da kansa bai kai ta gaba ba malam sai ka mishi magana akan cewa aikin tambayar ma shi ma sabon ciwo ne inda kana tambaya da tawarki wakil kai ne kai ta yunkurin warware matsalar da kanka da kanka ko kuma wadda kake shawarwari da su su ma ba su san kan ciwon kan ba amma akwai magani akwai magani kun fahimci magana farawa abu daud fi sunanihi al abu daud ya rawaito a cikin sunan nashi Mina hadisi Jabir Abdullahi Abdullah radiyallahu anhu hadisin Jabir dan Abdullahi, Allah ya da shi kan yace kharajna fi safarin wata rana mun fita wata tafiya fa asaba rajulan minna hajar sai wata majajjawa ta sami wani daga cikinmu da dutse fashajjahu fi ra'asi wannan dutsen da ya zo ya same shi ya fasa mishi kan sun mahtalama yana cikin wannan halin a halin tafiyan wani dare da ya same su suka yi zango sai kuma ya yi mafarki to kuma sai wanka ya kama shi kuna fahimta karajina fi safari jabir ya ce mun fita wata tafiya Musa, sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa asaba rajulan minna hajarun sai wani dutse sai ya zo ya bugi kan wani daga cikinmu sai ya fasa mishi kai fa hu bi ra'atihi sai ya bare mishi kansa sun mahtalama wannan mutum da ya samu fashewan kan sai kuma mafarki ya same shi fa sa'ala ashabahu da ya tashi gan shi da jaraba sai ya tambayi sauran sahabbai da suke tare da shi fa kale yace hal tajiduna li ruksatan fit tayammum shin za ku iya ban fatawa ku samar mini da sauki in yi taimama in ci gaba da ibada na tun da ba zan iya wanka ba ga fashe wankan nan kalu sai suka ce ma najidu laka ruksatan ba wani sauki da za mu sama maka wa anta taqdiru alal ma ai za ka iya amfani da ruwa ba ka tasala wannan mutumin sai ya je wanka da ruwa amma sai ya mutu falamma qadimna na nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Jabir dan Abdullahi yace lokacin da muka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ukhbira bi zalika sai aka bashi labarin abin da ya faru da wani dan uwa da muka tafi da shi an yi jifa jifa ya fasa da shi kayi. ya zo ya tambaye mu fatawa akan ko zai samu sauki na yayi taimama ya ci gaba da ibada amma dai muka ce mishi babu sauki Tun da muna ganin da karfinsa a jikinsa ai zai iya amfani da ruwa sai ya je yayi wanka sanadiyyan wannan wankan kuma sai ya mutu fa da sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce kataluhu sun kashe dan uwansu qatalahumullah Allah wadaran abin da suke yi ala fa'alu idza lam ya'lamu annabi ya ce dan me ba za su tambaya ba su ma in ba su san fatawar ba fa inna ma shifa'ul ijji as-su'al annabi yace ai maganin jahilci tambaya kin ku kuna fahimta da ya tambaye su sai suka ba shi fatawan a duka kuskure fardiyan kuskuren sai ya kara mishi musifa akan musifa yanzu waɗansu manya-manyan darussa guda uku malam ya fito da su ma wannan mai tambayar abu na farko dai Matsalar ka akwai mawarwara. Abu na biyu shi ne in baka san mawarwaran ba, ka dinga tambaya in abu ya dame ka. Abu na uku, kai da za a maka fatawa idan baka san kan abin da aka tambaye ka ka amsa, za ka sake jefa wadda ke cikin matsalar a cikin wata muguwar matsala. Kun fahimta? To yanzu wancan da yake duka hanyar da zai fi yafi abu na ta ruruwa wata ilmanan na mishi flashi cewa irin wannan fatawar ya samu har yanzu kenan ba a dace da maganin ciwon ba annabi ya ce ai fa inna ma shifa'ul i as-su'al iyaka maganin jahilci tambaya in baka san abu ba annabi ya ce ka je kai tambaya kai kuma in aka tambaye ka baka sani ba annabi ya ce kai kuma karka amsa yanzu duniya za ta zauna lafiya inda muna tafiya akan waɗannan ka'idodi yan uwa kai duk abin da ya dame ka na farko kai da aqidar musulunci ce cewa akwai maganin abu akwai mawarwaran abu wannan ita ce islam abu na biyu kuma sai an dace da maganin abun kafin ka warke abu na uku kuma ɓoye matsalar ba za ta sa ka warke ba abu na hudu kai kuma da aka kawo maka kukan abin in baka sani ba karka amsa annabi sai ce inna ma kana yakfihi an yatayammam iyakar abinda zai wadatar da shi ai da kun yi tambaya da sai yayi taimamansa wa ya asira sai ya dan yayyafa ruwa a inda ya samu fashewan kan au ya asiba ko kuma ya daura wani ƙyalle kamar bandeji akan raunin sa ala jurihi akan wannan raunin firkatan ya daura wani kyalle summa yamsa alaiha sai ya shafa a kai wa yaktila sa'ira jasadihi sai ya wanke sauran gangan jikin da bai fushe ba annabi ya ce wannan shine fatawa jama'a muna fahimta annabi ya ce sai ya sa kyalle sai a sa mishi bandeji sai a rufe gun inda du yake jikinsa lafiya kalau sai ya wanke jikinsa inda kuma ya fashe aka sa bandejin annabi ya ce sai ya shafa ruwa abu annabi ya ce da kunce shi dan uwanku jama'a mun fahimta fa akbara annabi sai ya bada labari a wannan hadisin annal jahala da'u cewa jahilci cuta ce wa anna shifa'ahu as-su'al maganinsa abin da ke warkar da shi shine tambaya yanzu jama'a muna jin irin jerin yadda malam ke shirya wannan mutumin yadda zai rayuwa ko alqur'anu shifa'u malam sai ce to bari in fara baka magunguna na farko alkur'ani magani duk maganin da Allah ya saukar ake warware wata matsala da shi ba abin da ya sha gaban alkur'ani ai ko gayu ma sun san haka eh ana ta iskanci a makaranta ana ta tsara in jarabawa zai gaji to malam za mu iya haɗuwa mu karanta qur'ani eh. ko gayu ya san rukun Allah to alkur'ani shifa'u alkur'ani waraka ne alkur'ani babban kulli kai tsaye wajen warware kowace irin matsala babu abin da ya sha gaban alkur'ani yanzu dai mun ji shawarwarin da malam ya ba mu wannan bawan Allah ko uwa yanzu kuma za a fara mishi darasi akan magunguna ya ji wanne ya taɓa jarabawa wataƙil kai ma in kana da matsala ka ji ka taɓa jarabawa ko kuma baka jaraba irin wannan maganin ba ita dai wannan matsalar kan Ka jarraba magungunan da za a bayar da za a warware su da ikon Allah alqur'anu shifa alqur'ani magani ne wa kad akbara subhanahu anil qur'ani annahu shifa Allah madaukakin sarki ya ba da labari game da alqur'ani cewa alqur'ani waraka ne fa qala ta'ala Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan inda mun sanya wannan alqur'ani ya zama alqur'ani ne ba ajami abin karantawa ne cikin ajamanci misali a ce an saukar da alkur'ani ne da turanci ko an saukar da alkur'ani ne da hausa ko an saukar da alkur'ani ne da indiyanci duk yaren da ba larabci ba ne ba ajamanci ne Allah ya ce walau da allahu qur'anan ajamiyan inda mun sanya wannan alkur'ani ya zama abin karantawa cikin wani harshe ba larabci ba lakalu to da larabawa sun tuhumi alkur'ani sun ce laula fustilat ayatu don me ayoyinsa babu tafsili babu tsefewa da bayanai babu tsefe bayanai da dalla mun gane ko banda larabci baya nan da yake fitar da bayani yadda ya kamata ya sai dai kawai dan duddun kula ma'anan sai a ɗauko wata ma'ana a dora shi yasa babu yadda za a iya fahimtar musulunci in ba ka karanta larabci ba duk wata ma'ana da za a bayar ma duk abin da kake ganin an bashi an dan ba da shi ne daidai amma akwai abubuwa da yawa wadda ba yaren da zai iya karɓan su sai larabci saboda haka Allah ya ce da larabawa sun ce laula fustilat ayatu don me ba a fassale ayoyin qur'ani filla filla ba domin duk ayar da suka zo suka karanta sai sun yi gyara mun fahimta ko a ajamiyun wa arabi yanzu a ce littafi ba ajame annabin littafin shi kuma balarabe Allah ya ce kul gaya musu huwa na amanu hudan wa shifa wannan alqur'ani ga waɗanda suka yi imani da Allah shirya ne kuma waraka wannan dalili ne akan alqur'ani ashifa'u ne Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka al'ummarka kuwa shi wannan alqur'ani lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani da Allah hudan shirya ne wa shifa'un kuma waraka ne wa qala ta'ala Allah ce a wani ku wa nunzilu min Alƙur'ani, ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin muna sassaukarwa a cikin wannan Alƙur'ani abin da yake waraka ne kuma rahama ne ga dukkan mu'mini wannan ayan ita ma dalili ne akan Alƙur'ani waraka ce wa min huna li bayanin jinsi malam yace min da take cikin wani nazilu min alquran to wannan min din li bayanin jinsi malam yace tana bayanin jinsin alqur'ani ne muna saukarwa daga wannan alkur'ani la littafi ba wai min ce tafsibiya ba da suke maganan wani bangare da wani bangare inda tafsibiya ce sai a ce wani nazil min alqur'ani muna saukarwa a wani sashin Kur'ani. ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin abinda yake waraka ne rahama ne kenan wani sashi babu wannan warakan babu wannan shirya mun gane ko malam sai ce to wannan min din min ce li bayanin jinsi fa innal qur'ana kullahu shifa'un malam yace alqur'ani dukkan sa baki ɗayansa waraka ce kama kala fil ayatil mutaqaddima kamar yadda Allah ya faɗa a cikin aya da ta gabata a baya fa huwa shifa'un lil qulub min da'il jahli shakki war raibi magani ne na warkas da zukata min da'i jahili daga cutar jahilci kasan jahilci babban bala'i babu musifa mafi muni kamar jahilci to Allah ya saukar da alkur'ani ya zama waraka fa huwa shifa'un lil qulub waraka sai ga zukata min da'i jahili daga cutar jahilci wa shakki wa rabbi raibi da kuma kokonto da kuma shakka na cikin zuciya falan yanzil subhanahu wa ta'ala min as-sama'i shafa'a Allah bai saukar da wani magani daga sama ba kaftu da dai Allah bai taɓa saukar da wani magani a saukar wa bayi cewa wannan abin magani ne da zai warkar da su daga duk wata matsala da ta dame su a duniya a ammu wadda ya fi gamewa wajen magani wala amfa'u ko wadda ya fi kowane magani amfani wala azam ko wadda ya fi kowane magani girma wala an ja'u ko kuma wadda aka fi nasara wajen yin amfani da shi fi izalati da'i wajen kawar da ciwo min alquran kamar alquran Allah bai taba saukar da wani magani mafi amfani mafi ta'asiri akan cuta mafi kusar da cuta mafi narkar da cuta ko matsala kamar alkur'ani ba duk magungunan da Allah ya saukar kowane magani na bayan alkur'ani jama'a muna fahimta ko kowane magani yana bayan alkur'ani malam yace Allah bai saukar da dai wani magani daga ba a ammu wanda ya fi gamewa wajen cututtuka shi alkur'ani yana shiga kan kowani ciwo komi da ruwanka zai shiga kan bashi ya shiga kan tarko ya shiga kan bashi ka lura sauran magunguna maganin da zai ciwon kaza babu dama a jinyar kaza da shi malaki to ba a taba saukar da wani magani a amu wadda ya fi gamewa shi ba wata matsala da za a zo warware ta a ce alkur'ani ba zai shiga cikin ta babu ciwo amma in ka ɗauki qur'ani duk maganin da za a yi aiki da shi in yi amfani akan wata cuta baya amfani akan wata cuta idan ka ɗauki alkur'ani duk maganin da za a yi amfani da shi zai iya maganin wani ciwo ya kau da shi amma in an zo jinyan wani ciwo bai isa ya shiga kan wannan ciwon ba to alkur'ani ba wani ciwon da alkur'ani ba ya shiga kansa babu wata matsala da alkur'ani ba ya shiga kanta a amu wala anfa'u mafi ganewa mafi amfani wala a'azam mafi girma wala anda mafi amfanarwa a ga tasirin amfaninsa fi izalati da'i wajen kusar da cuta min alquran kaman alqur'ani Allah bai saukar da kaman alqur'ani ba wa qad thabata fi sahihaini ya tabbata a cikin bukhari da muslim min hadith abi sa'id al-khudri hadithin abu sa'id al-khudri qala abu sa'id ya ce, in taraka nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi safaratin safaruwa waɗansu jama'a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fita wata tafiya da suka yi ta baki daya annafar mutanen da suka tashi daga uku zuwa goma wannan adadin su ake ce musu annafa mun fahimta ko in talaka nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace waɗansu mutane cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fita fi safarin wata tafiya ta ruwa da suka yi ta hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi har suka iso wani district wata anguwa wani yanki daga cikin yankin larabawa wata anguwa daga cikin anguwannin larabawa fastazafuhum da suka isa anguwar a matsayin su na baki sai suka je suka nemi a sauke su a ba su liyafa a ba su masauki da abincin da za su ci kafin su kwana su wuce fa'abau an yi zai mutanen ƙauyen sai suka ki karɓansu a matsayin baki suka ce ku wuce mu ba mu sauke ba ko a cikin gari mu babu wadda zai sauki wani a cikin gidansa suka yi duk bambakin da za su yi a ba su masauki mutanen da suka ce ba za su ba su ba faludiga da zalika hai sai wani abu mai dafi sai ya harbi sarkin wannan anguwan mai anguwan ko sarkin ƙauye kun fahimta ko shi shine harbin abu mai dafi cizon mace, harbin kunama duk abin da in yi harbi yakan bar dafi to akan ce alladdu falludiga da zalika alhayy sai wani abu mai dafi sai ya harbi sarkin wannan ƙauyen ko anguwar Fasa'au da hufi bi kulli shaikin sai suka yi ta kai kawo da duk abin da suka sani magani ne na wannan dabi layan fa ubushe duk abin da suka yi bai aiki ba kun ga yayi kama da tambayar wani mutumin ko yanzu malam yana so ne gaya shi, sai an gamsar da shi akwai magani in ka yi ta kai kawo don gusar da matsalanka ba ta bushe ba to ga hadisin annabi ma wani ma wani abu mai dafi ne ya harbe shi duk mutanen ƙauyen aka haɗu aka yi dabaran da za a saukar da dabin bai sauka ba saboda ba su samu maganin ba amma rashin saukar da dabin shi nuna su magani mutane kawai ba su sani ba ne fasa'au lahu bi kulli shay'in haka suka yi ta kai kawo akan sarkin su a nemo wannan a nemo wannan wannan likitan ya duba wannan likitan ya duba la yanfa'u duk abin da aka bashi na maganin ba abin da ya amfanar da shi fa atahu ƙarshe sai suka yanke shawara suka ce to bakin mun nan da muka hana su masauki ga su can sun yi zango a bayan gari mu je mu tambaye su tunda duk anguwan mu an rasa mai magani ko su za mu samu wacce ya san wani abu a ciki jama'a kuna fahimta fa sai suka zo suka samu wa'annan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kalu sai suka ce ya ayyuhar ra'as ya ku waɗannan jama'a inna sayyidana ludiga shugabanmu sarkinmu wani abu mai dafi ya harbe shi Wasu aina lahu bi kulli shay'in mun yi ta kai kawo a kansa da duk abin da muka sani na magani la yanfa'uhu shay'in amma ba abin da ya amfani fa hal indakum ahadun minkum min shay'in shin a cikin ku akwai wanda ya san wani lakani na abin da ke karya dafi kun ji tambayar da suka yi fa qala ba'dhum wani daga cikin sahabbai sai ce na'am wallahi inni la'arki yace wallahi na san ruqya da zan mishe warki kun fahimta na san wata ruqya da zan mishi ya warke walakin wallahi sai dai na rantse da Allah laqad istadafnakum falam tubayyituna ai mun nemi ku sauke mu ku ba mu wajen kwana ku ba mu abinci kun hana mu fama ana bira'in lakum wallahi fir ba zan yarda na muku rukuyan nan ba hatta ta ji aluli su'ulan har sai mun yi ciniki kun ajiye mun kuɗi na ni na san maganin na san abin da za a yi a wai amma ba zan yi ba tun da mun zo mun nemi masauki kun ƙi saukanmu to ba zan ba zan bashi magani ba har sai an yanke mini abin da za a bani Yan uwa kuna fahimta Fasalahuhun ala kafi'in min al to sai suka daidaita akan waɗansu tumaki aka yanke aka yi ciniki sai da aka yi cinikin awaki guda talatin to ai duk abin da baka sani ba bai da tsada in za a koya maka ko ba ka wani bai da tsada shi yasa babu babu abu mafi muni na taɓewa kamar ganin tsadan karatu kun fahimta ko karatu ba yi tsada masara ce take tsada dawa ma yana tsada amma karatu ba yi tsada Allah ya samu fasala fasalahuhum alaka kafihin min alganami, saboda haka sai suka daidaita da su akan wani yanki na dabbobi fansalaka yadkulu alayhi wa yakra alhamdulillahi rabbil alamin wannan sahabin sai ya je kan sarkin inda abu mai dafin ya harbe shi sai ya je yana karanta mishi fatiha alhamdulillahi rabbil alamin idan ya gama fatiha sai ya tofa a inda abin yayi harbi baka annama na shafa min iqabi yana gama karanta mishi fatiha sau bakwai mutumin nan sai ya tashi kamar an cire shi a tuwo ka san idan mutum ya warke ko jinnu ya buje shi ya farfado in ya tashi ya dinga shan me yake faruwa ko za ka mutumin nan ya tashi ka annama na shaƙa min kamar ya kubuta ya fita daga cikin talala da aka bishi. Ban ka yamshi kawai sai tashi kama tafiya wa ma bihi kalafatu sai zan ba wani damuwa ko zogi ko wani rafi ko wata matsala da take damunsa shine qalafa kun fahimci magana yanzu wani sako malam ya sake isar ma wannan mutum ya ba shi misali da abin da ya faru da shi kun fahimta yawa ga wani nan irinsa wata kunama ce ko maciji ko wani abu mai daji ya harbe shi mutanen garin suka yi ta kai kawo tuntuni aka gagara samun magani sarki na kunshi sai da aka zo aka yi tambaya sai aka samu magani da aka samu magani mutum ya tashi kun fahimta abu na gaba shine shi alkur'ani warkas wanda yake domin idan aka yi jinyan majinyaci wani jinyan gwargwadon tasirin maganin to gwargwadon wasakewan mai jinyan in kwa kuna fahimta na ma'ana wani in ya kwanta jinya idan ya dace da maganin to gwargwadon tasirin maganin da aka ba shi ya yi jinyar shi wani sai ya kwana uku kuma sai wasu ke fara zuwa aiki wani kuma bayan ya samu sauki sai ya kai sati tukunne ya fara zuwa aiki wani sai ya yi sati biyu wani sai ya yi wata shi kuma wannan da aka mishi da ƙwar'ani a lokacin ya tashi ya kama tafiya kun fahimta ko yanzu waɗancan da wani abu mai daji ya ciji sarkinsu idan da sun zauna a gida da dafin nan zai sauka to tun da suka yi ba su sani ba sai ya nuna kuma babu magani da suka tambaya sun samu magani ko ba san ba wannan duka malam na sake karfafan mai tambayar su ne ya fahimci cewa ita matsala idan ta taso duk abin da aka yi amfani da shi na magani matukar ba shi ne maganin ciwon ba ba sauki za a samu ba idan kuma ba a yi tambaya ba ba za a samu maganin ciwon ba jama'a mun fahimta fansara ka yamshi wa ma bihi kalabatu wannan mutum sai ta shi kama tafiyarsa ba wata damuwa da suke damun sa kare ce fa awfawhum tu'lahum sai suka cika musu wannan yarjejeniya da suka yi na abin da za a ba su allazi salahuhum alayhi wanda suka yi taitaita akan in ya warkar da sarkin su za su bashi to bayan ya warke sai suka dauki waɗannan awaki ko tumaki sai suka ba su fa kana azu waɗansu daga cikin safai suka ce ikitasimu to ku raba mana فقال الذي رقى ودي يرقيا يي wannan jinyar sai yace la naf'al hatta na'ti annabi sallallahu alaihi sallam ba za mu raba ba har sai mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nadhkur fa nadhkur lahu alladhi kana mu ambata mishi abin da ya faru mun je mun samu wani gari ne mun nemi su bamu masauki sun ki wani abu mai tafiye ce sarkin su muka ce ba za mu yi musu rukuya ba sai sun ba mu awaki muka yi rukuya suka warke bayan sun warke suka ba mu to ga awaki ko tumaki manzon Allah kai kuma kai hukunci fa nanzu ma ya amuruna sai mu dubi menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ba mu umarni akai fa kadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mutane sai suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakaru lahu zalika suka ambata mishi duk abin da ya faru tsakanin su da waɗannan mutane fa kana sai yace wa ma yudrika annaha ruqya annabi yace wa ya sanar da kai fatiha magani fatiha ruqya ce annabi yace wa ya sanar da kai summa kala sai yace kad asabtu ruqya da kuka yi kun dace karban ladan ruqiyanku ku shi ma kun dace iktasimu annabi yace ku je ku raba awakin ku wadribu li ma'akun saman ni ma malamin da na koya muku fatiha a kasa da ya eh, mana karka dinga manta da malaminka? Waziri wadribu ma'akun ma'akum annabi ya ni ma a samun ka suna fa sahikan nabiyyu sallallahu alaihi wa annabi sai ya fashe da dariya bayan musu wannan bayani sai mu sai wani sati in Allah kai mu sai mu zo mu sannu sannu kwana ne sha Allah yadda muka fara shi yau da ikon Allah wata ran kuma sai ga muna rufe littafin muna nemo kuma wani da ranar Allah ya albarkace Allah ya sa albarka cikin abin da muka karanta kuma inda muka fara nan duk wanda suke da littafi kar su manta inda aka kwana mai matsalan da ake samu shine duk lokacin da ka manta bayanan da aka kwana akai to in an zo tashi sai ka ji shi kamar wani sabon karatu ne to sai ka gagara kuma alakantar da shi da na baya yanzu inda muka tsaya malam yana bayani ma wannan bawan Allah akan alkur'ani magani ne kuma Allah bai saukar da wani magani da ya sha gaban alkur'ani ba sai kuma ya kawo mishi misali da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda aka yi magani da alkur'ani ko to yanzu nan gaba za mu zo mu ji ƙarin bayani akan hanyoyin da ake bi domin aiwatar da irin waɗannan waraka da alkur'ani da kuma sauran magunguna da Allah ya saukar wanda suka shafi cututtukan gangan jiki ko kuma cututtuka irin na zuciya Allah ya tsarkace mu Allah ya samu gaci Allah ya samu gama lafiya to tambayoyi ko na أعوذ بالله من الشيطان بسم الله rahim an yi addu'a ma ne cewa Allah ya saka wa malam da alƙawari tambayin guda ɗaya guda ɗaya ce ɗaya ah, yake cewa wani malam eh, menene za ka ce ko kuma ne matsayin waɗanda suke cewa wayin a matsalan da najeriya suke da shi a yanzu ba ta da mabida kuma da mawi to inda a ce mai tambayar zai dan bi bayan karatun kaɗan zai ji maganin da ba najeriya ba har duniya ma za su samu haka mun fahimta ko saboda haka maganin magani na nan mu muna fatan da ikon Allah Allah zai magance mana waɗannan matsala saboda haka yiwuwar mu akan neman hanyar waɗannan magunguna shi zai samu magance waɗannan matsaloli Allah ya albarkace waɗanda suke suka shiga jarabawa Allah ya ba su Allah ya sa albarka a cikin jarabawa kuma kullum na nakan ja hankalinku game da abin da ya shafi karatun ku yi kokari ku tsaya abin da ya kawo shi musulmi abin kunya ne a musulunci musulmi ya sata ta duk kayan aiki da musulmi zai ci jarabawa ko da indiyanci ake musulunci a mai tare sai dai idan ya jaje cika. zama an fahimta saboda ku yi kokari ku dace ku fuskanci abin da yake tafe da ku ku kalli kuma makoma ku kalli abin da za ku fuskanta a rayuwa ku kalli bayan ku ku kalli kasan ku kalli addinin ku ku tsaya ku tsakanin ku da Allah kuma ku yi kokari ku ci jarabawan ku Allah ya ba ku sa Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu masu kan sun dawo kan da suna tafsirin na ma tafsirin ma na su wanda aka yi akwai da mutane sun kai shida a tutu